daga lamuran da ke faruwa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki a najeriya akwai alamun jan aiki gaban shugaban kwamitin sulhu bola tinubu da shugaba buhari ya naɗa don shawo kan bambance-bambancen 'ya'yan jam'iyyar gabanin zaben tara. zamanin PDP ba yaka ba kwanaki an so a ya Kano yanzu kuma ya hukur doza da kanshi ana rushe gidan mutum ya sanadin da jama'iyyar APC za ta yi batan dabo a duniya ma ba ma a Najeriya ba nan mai sauraron BOA ne Abuja Shehu Dede ya bugo waya don bayyana ra'ayin ra'ayinsa kan rushe ofishin bangaren jam'iyyar APC a Kaduna yinin wanda na sanata hunkuri ne kamar yadda gwamnatin Kaduna ta bayyana ya karya ka'idar rashin biyan harajin ƙasa tun 2010 amma sake aikawa hunkuri wata takarda ya biya naira fiye da miliyan 30 na harajin gidansa na kwana ya jefa tambayar hakan sabani ne na siyasa tunda ba a rasa dubbai tsofaffin gidaje da ba a biya musu haraji ba amma ko ba a rushe su ba. Sigi sanata Abdullahi Adamu daga shugabancin kungiyar 'yan majalisar dattawa na Arewa duk da zargin naira miliyan saba'in sun ɓace a gonarsa ya biyo bayan bayyana goyon bayansa ne ga shugaba Buhari da caccakar tsohon shugaba Obasanjo. haka ta da zargin cin hanci ga shugaban kotun ɗahar ma'aikata Ɗanladi Umar bayan ya wanke Bukola Saraki daga zargin rashin ambata kadararsa tun farko. Duk da yanzu kotun koli ta sake dawo da wani sashi na karar. Na nuna ɓangarorin gwamnatin APC dai mai da'awar canji na zaman kowa tasa tafi shi. matsayin sakataren jam'iyyar APC mai malabo ni shine duk waɗannan yanayin demokuraɗiyya ne kuma hakan ba zai shafi nasarar jam'iyyar APC da shugaba Buhari a zaɓukan nan gaba ba. Tafiyar da ƙasar nan da shugaba Muhammadu Buhari yake yi shi ke tallata jam'iyyar nan. 2015 dinnan da kuɗi za ta yi tasiri da shugaban Muhammadu Buhari bai ci zaɓe ba. Badakala da aka yi kuɗin makamai an raba a 'yan jam'iyyar PDP saboda su fito su sayi kuri'u su kayar da mu zaɓe ba wani tasiri da suka yi shi yasa muka ci zaɓe. Wani korafin 'yan jam'iyyar shine naɗa shugabannin hukumomin gwamnati 209 amma yanzu ba kai ga rantsar da su ba baya ga samun sunaye haɗa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a ciki. Minista Hadi Sirika ya ce ana aiki tukuru kan waɗannan sunaye. An yi kuskure wasu an naɗa su sau biyu wasu an kai su inda bai dace ba da makamantansu shugaban kasa adalci din da yake yawa mutane ya ce ya kamata a koma a sake yiwu su cikin gaugawa a kawo a faɗi sunayen su kuma a kai su mukaman su kuma su gaba da aiki ana nan kai in Allah da ba dadewa ba zaka ji an faɗi sunayen su zamanin PDP gwamnati kan mai da hankali ga jihohin da bata da gwamna amma da alamu in ji jigon APC a Taraba barista Muhammad Bello mustafa hakan bai samu ba don haka suke fatan samun kulawa daga APC don tabukawa nan gaba jihohin su da PDP kadai ke dana kujerar gwamna ina kuka ne muna so tun da wuri gwamnatin tarayya ta share mana waye kafin ya zama to ya riga ya zama tule mu da kiristocin mu da kabilunmu duk muna zaman lafiya mu ba mu san faɗa da juna ba a yadda muka samu shi shugaban Muhammadu Buhari mai adalci ne zai kare rayukan jama'a Najeriya gaba ɗaya ba tare da nuna bambanci ba. Da alamu amma dukkan jam'iyyun face masu zaɓe sun tsaya kan cancantar 'yan takara ba tare da la'akari da muradun kai ba za a ci gaba da dimokuraɗiyya ciki ko gefen tumun dare. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.